baka sani ba ka san kai ne ka haddasa mun da wannan sai da nace da kai ga yanda za kai kai baka shi ƙara shiga da ah. kokari za ka yi da kai yanzu ka fi ni dogayen kafafu na fi ka dogayen kafafu raƙumin daji na ni kwa da ni wajen zilliya na yan sanda ka da ni za su karabu da dan sanda kan kwarewar aiki kaji lafiya lau lafiya lau alhaji yana nan gaskiya alhaji ya tafiya ce ya yi tafiya alhajin gaskiya ba ya tafiya kai kora ma bayani yanzu alhajin baya gidan kora ma bayani na kina gaya masa gaya masa da Allah ai haka gaya masa ba dade ne dama mota ce da muka zo da ita ran nan eh, muka manta muka sha'afa muka bar ta a nan ya magana mota ko eh, muka zo <laughs> amma ya ce man dauki mota an kai ta station na kai ta jiya ilaha illallah wani ma'aikata masu gyara ko wajen yan sanda dan sanda amma ku ba ku abu da shawara wallahi haka kurin ku dauki motar mu ku kai ta ku kai ta tada motion haba malam ya zai mana haka mota sai ka ce tare ban gado ina malam aka to yan kaso da gora haka kuna dauki mota sama kai ta waje a karfa kaga fa karfa karfa karfa kaga wannan ba shike garan mu je ta da mota ah. to tambayi gidan ya haƙuri ya haƙuri dan Allah ya haƙuri kai baka san a cikin yayansa akwai soja ba ne? akwai soja cikin yayan alhaji wannan ka taɓa wannan sai wannan ta tashi ba ka da hankali wallahi haba da Allah kai ga wauta ga gambara to ka karɓo musu motar su sai dai kai ka karɓo kai ka fi kowa ya kwana dan masu da iya tuki Thank you. ku dakata ku dakata ku dakata kowannen ku na bashi mota Alhaji mota kake fa? Mota dai. Wannan mota mai taya hudu wacce take. Ita. Za hawa. Makular kangare. Sa sa sa sabada. Sabada. Sabada. Sabada. duk randa da kuka kyautuna da wannan gangunan naku to kowa ya zo ya karbi mota guda ɗaya ɗaya ya hau kana so ka ce duk ran da ka kalli kafadar mu kaga ba ganga eh. ranar da ka bada mukullai kana arziki kana ya ba dama kai ka zo ka tattara kayan mutane da na shanya cire iri-iri wannan rigar ma ita mai unguwa ce wanki da guga nake je tattaro min kaya kayan jama'a yi mana ya ladin shi din ba ciro ciro lalla ai kai an yi ba ina ta neman waɗannan kayan ba irin wutar da ba a hura min akan waɗannan kayan ba kar fa ka ci mutuncin attajiri wallahi za mu yi maka rubdugu kar fa ka ci mutuncin attajiri fa bai ba mu motoci alhaji yaushe za mu zo mu karɓi motocin wai ku da me kuka dauka eh? mota eh. duk ran da kuka kyauta da gangunan ku eh. kowannen ku yazo zai hawo mota bayan wancan gangar kuma <laughs> malam malam malam alhaji ba mu gane ran da muka rabu da gangunan mu. ka sa mun yi burki da gangunan mu, yaro ya kwashi to ai ma hukunci ne la ilaha illallah